Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babbar rana tara ga watan ga wannan watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 25 31 da 60 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma kiri ne tare da sahabu Imam Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi a toni jiran na jihar Oklahoma Scott Pruitt a zaman shugaban hukumar kare muhalli mutumin da bai yarda da batun ɗumamar yanayi ba. a ghana madugun yan hamayya a zaben kasar ya ce yana da kwarin gwiwa zai samu nasara a zaben shugaban kasar da aka yi ranar laraba ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya ce gwamnatin siriya ta dakatar da duk wasu matakan soja gabashin aleppo gabanin shawarwari da amurka da rashin za su yi gobe asabar to bayan labarai za ku ji irin hali da ake ciki a zaben shugaban kasa a ghana wanda aka yi a ranar bakwai ga wannan watan disamba in ka ji electoral commission jiya ta ce abin da take roka ne ba wani abin da take roka shirin hankuri domin wai in accuracy is better and more important than speed wato tabbatar da gaskiya ya fi garaje haka kuma akwai rahoto akan hali da ake ciki da yaki da boko haram a najeriya sai kuma shirin wato lafiya uwa jiki da jumai ali za ta gabatar muna amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum jiya alhamis shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓi a tony jiran jihar oklahoma scott pruitt da zaman shugaban hukumar kare muhalli mutumin da bai yadda da batun ɗumamar yanayi ba wadda aminin kamfanonin makamashi ne scott pruitt yana daga cikin manyan masu sukar shirye-shiryen gwamnatin obama na tunkarar ɗumamar yanayi ta wajen rage hayaƙi da masana'antun samar da hasken lantarki suke fitarwa a cikin sanarwa da ya fitar mr trump ya ce an jima hukumar kare muhalli ta amurka tana amfani da dukiyar al'umma tana wuce makaɗi da rawa ta haka ta lalata ayyukan miliyoyin mutane da kuma ɗaukar matakai da suke zagon ƙasa ga manoma ba tare da wani bata lokaci ba sanata bani sanders wadda ya nemi tikitin takarar shugabancin amurka kamin ya sha kaya hannun hillary clinton ƙarƙashin jam'iyyar democrat ya gaya wakilin muryar amurka michael bowman cewa idan burin mutum shine kiyaye muhalli domin masu zuwa nan gaba wannan naɗi mummuna ne hakanan a jiya alhamis ah, mr trump ya ziyarci birnin des na jihar iowa a ci gaba da rangadin yin godiya ga jihohi da suka zaɓe shi a wani gangami da ya yi da magoya bayansa ya gabatar wa magoya bayan nasa gwamnan jihar na iowa gwam wato terry branstad a zaman mutumin da ya nada ya zama jakadan amurka zuwa ƙasar china fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba barack obama ba zai yi amfani da ikonsa na yin afuwa wajen halinta zaman wasu bakin haure wadda a halin yanzu suke karatu a makarantun kasar ba kakakin fadar white house josh ernest ya faɗa jiya alhamis cewa hakan ne ya sa shugaba obama yake sahun gaba na jaddada muhimmancin zartar da doka wacce za ta magance hakan da inganta tsaron ƙasar tare da ba tare da wato tare da tabbatar da an yi adalci ga kowa wannan martani ya biyo bayan wasikar da wakilan majalisar dokokin kasar 'yan democrat su 60 suka rubuta wa shugaban suna neman ya yi afuwa saboda an shigo da yaran a amurka ba bisa ka'ida ba da zumar wannan matakin zai hana ta su shirin dakatar da ta irin waɗannan matasa da iyayensu suka shigo da su a amurka tun suna ƙanana shugaba obama ne ya bullo da shi wadda hakan ya bai wa matasa da suka kai 740 kariya kuma wato aka ba su kati na yin aiki a cikin kasar amma shugaba mai jiran gado donald trump ya yi alkawarin zai soke irin waɗannan matakan wanda shugaba obama ya ɗauke idan ya kama aiki a ghana madugun 'yan hamayya a zaben kasar na na akufo ado ya ce yana da kwarin gwiwar zai yi nasara duk da haka ya kira ga magoya bayan sa su baiwa hukumar zaben kasar sarari ta gudanar da aikinta dan takarar shugabancin kasar karkashin jam'iyyar npp mai adawa ya yi magana ga magoya bayan sa a birnin accra jiya alhamis a daidai lokacin da hukumar zaben kasar ta fara sakin sakamakon zaɓe sannan hankali daga zaben shugaban kasar da 'yan majalisa da aka gudanar ranar laraba babbar jam'iyyar hamayya ta npp ta ce bisa la'akari da alkaluman bayanai da ta tattara na sakamakon zaben ya nuna cewa ɗan takaranta nana kufu ado ne ya lashe zaben nan wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar su biyar su ma sun goyi bayan alkaluman da suka nuna nana kufu ne ya samu nasara amma har yanzu shugaban ƙasar john mahama da jam'iyyarsa ta ndc mai mulkin ƙasar bata ayyana cewa ta sha kaye ba hukumar zaben kasar ta ce ta hakikance an yi katsalandan da sakamakon zaɓe da aka turo mata ta kafofin sadarwa na zamani saboda haka ne take jinkirta bayyana sakamakon zaben har sai ta karɓi rubutattu a takarda an zafafa yi wa hukumar kiraye-kiraye ta kafofin sada zumunta na zamani cewa ta hanzarta bayyana sakamakon zaben a kufa ado ya kira ga magoya bansa su kai zuciya nesa ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce gwamnatin siriya ta dakatar da duk wani wasu matakan soji a gabashin birnin aleppo gabanin wata ganawa tsakanin ƙwararru ta fuskar soji na amurka da rasha gani da hali da ake ciki a birnin da yaƙi ya daidaita tun da farko a jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yana da tsammanin yiwuwar cimma tsagaita wuta da rasha na kawo ƙarshen faɗa a aleppo bayan da suka gana da lavrov a birnin hamburg jiya alhamis kerry ya gaya wa manema labarai cewa yana dakon wasu bayanai da shawarwari ya kara da cewa muna aiki akan wani abu ba tare da ba da karin bayani ba a birnin new york jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman akan rikicin na syria stefan de mistura ya yi marhabi lalihi ga sanar wanda rasha ta bayar duk da haka ya gaya wa manema labarai cewa ba shi da masaniya ko wato an daina yaƙi ko kuma an kwashe fararen hula majalisar ɗinkin duniya za ta halarci taron da za a yi a gobe asabar tsakanin manyan ƙasashe dangane da wannan rikicin wanda za a yi wannan ganawar a birnin geneva to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo da bakwai digo takwas ta afka a tsibirin Solomon ba nesa daga gabar ruwa da asibahin Juma'a amma ba a sami rahoton nan da nan kan irin ɓarnar da ta haddasa ba kuma tuni aka ɗage gargaɗin yiwuwar a samu igiyar ruwa a faɗin yankin da ke kan gabar tekun Pacific. daraktan hukumar agajin gaggawa ta tsibirin solomon lotiyes ya ce ya samu rahotannin gine-gine sun rushe a tsibirin da ake kira malaita wadda ba shi da nisa daga inda girgizar ta samo asali hakanan hukumar kula da yanayi a ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta rage karfin girgizar wacce da farko ta ce girgizar ta kai maki takwas amma yanzu ta ce karfinta ya tsaya kan maki bakwai da digo takwas labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga ghana inda jam'iyyar adawar ƙasar ta sami nasarar kama kujerun majalisar dokoki sama da 150 a cikin kujeru 275 wanda, wanda zai bata rinjayi a majalisa ta gaba duk da cewa zuwa yanzu babu wato sanarwa a hukumance daga hukumar zaben na bayyana sakamakon zaben baki daya na zanta da muhammad bashir shehu mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma malami ne karkashin hukumar ilimi ta ghana na tambaye shi ko me ke kawo jinkiri a fidda wato sakamakon zaben abin da ya kawo wangane before a je a yi zaben nan kan yi zaben booth party da stakeholders in politics abin da political parties nan duka an hadu aka dace da wadansu matakin da ya kamata a doki tukun a yadda a da shugaban kasa shine muna da electronic acceptance wanda in an kare jefa kuriyar nan duka za a doki mashin a jefa a ba ishi e banda wannan kuma sai dai akwai takaddumin da aka yi nan akwai manuwa hmm. za a yi manuwa wan nan duka a doki kuma wannan a ba ishi e to an suma kenan lancet shi na electronic yana zuwa ma ga reportin da ec ta bayi an haida wannan electronic machine nan ya so ec way reportin da take samu from electronic da wanda sun kira ake basu akwai bambanci shi ta kira all presiding officers da returning officers kamar ka a send reportin nan through electronic wato ta kira wakilanta da suke rumfunan zaɓe kenan eh kamar ka a send through electronic a bada manual shi sa yanzu ana yi fax ne da ko kuma an kare duka duka ba wakilan manya-manyan wakilan da ke kowane coalition center hmm. da kyautata zato kamar in sun kare za duki wannan a bayi amma banda wannan ba wani abu daban inda ba wanda ta ce an kan nan ba wani abu daban ishin ke jira ta yi ba kowanne da ake kira daga polling stations wurin zabin shino isin ke jira ta tattara ya so ta fidda wanda ubangijin allah ya bashi sa da rabo ya yi nasara muna da ada international organizations da suke independent da international observers da suka zo suke duba masu sa ido na kasa da kasa kenan eh, Mm. muna da kodiyo a su dai daban-daban akwai na au wanda shi former shugaban kasan south africa tabo imbeki ke shugabanta amma da yake wani bai da dama ko iko ya fito daga wanda ya ci ko ga adadin da ake da shi shi ya kawo har wa yau a wannan jinkiri domin kan muje zabe mu duka mun dace za a doki ita mai eh, ishin za ba ishin nan kwana uku 72 hours ana kyautata zato ishin nan za ta yi yadda za ta yi duka ta da shakku zukatan mutane ya zo ta eh, amfanar da mutane da wanda ya ci yadda za a yi ba samun wani sabani in ka ji electoral commission jiya ta ce abin da take roka ne ba wani abin da take roka shirin hankuri domin wai nta yi hankuri wai accuracy is better and more important than speed mutane na kuwatawa wato tabbatar da gaskiya ya fi garaje eh, kwarai shi sa mutane su kara hankuri domin inda akwai sabani da inda sun bai shiga nunsu ba in za ka bi da abin da mutane ke fadi ta yi hukunci da wannan kusan zai kawo fitina a dami mutane kasa. To madalla wato Muhammad Bashir da aka sani sai ba shi kenan a birnin Kumasi har yanzu dai wato rahotanni suna nuni cewa 'yan gana suna nan suna zulumin dakon sakamakon zaben shugaban kasa Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya halarci wani taro a babban birnin Senegal da kar inda ya bayyana wa takwarorinsu na afirka irin ƙoƙari da ƙasarsa take yi na tabbatar da tsaro wakilinmu umar faruk musa ya nemi ƙarin bayani daga malam shehu garba kakakin shugaban na najeriya shugaban muhammadu buhari ya je wannan taro tare da manufa kamar biyu ko uku na farko dai bukatar cewa su kasashen afirka su haɗe kansu su haɗe kansu don sababbin matsaloli da suke kunno kai a cikin wannan nahiya tamu musamman kamar ta'addanci da fashi da ake a kan teku da sauran irin wayannan matsaloli na tsaro to an yi taro kusan mataki uku akwai matakin shugabannin kasashe wanda kamar da kace shugaban Muhammadu Buhari ya halatta ya za su haɗe kansu su maganin wayannan matsaloli akwai mataki na biyu na shugabannin wato dakarun mayakansu sojoji na sama na ruwa da na ƙasa an yi wannan taro su ma ya za a su iya aiki tare sannan su kansu akwai na bangare na 'yan kasuwa da ake ganin ya za a yi su ma su ba da tasu gudunmawa kamar mu da muke fama da matsala na ta'addanci a yankin tafkin chadi a shugaban muhammadu buhari kaga wato ana sha'awar a ji shi me zai ce ya shi ya haɗe kan makota ake yaƙar wannan matsala har gashi ana fata an kusa a maganinta. Ya bayyana cewa a watan Disamban nan ana sa ran za a gama da yaƙin Boko Haram. Ta yaya kake ganin za a samu cimma wannan burin ba tare da an samu wani jinkiri ba? To, ina so in ce shi shugaban Muhammadu Buhari ba shi ya ba da wannan wata na Disamba ba. Shugaban mayaka. sojoji na Najeriya general Buratai shi ke cewa za a yi amfani da a ga an ɓaci dajin Sambisa daga hannun 'yan ta'adda an kakkaɓe su daga ciki me ya bashi ƙarfin gwiwar faɗar wannan magana saboda akwai sababbin makamai da suka isho na yaƙi na sama na ƙasa da tankoki na yaƙi da sauransu a wani mataki shi janar buratai yana magana cewa shekara mai zuwa ake sare za a gama wannan yaƙi gaba ke daya shugaba buhari ya yaba kuma ya yi na'am da irin ƙoƙarin da makwabtan ƙasashe ke yi kana ganin wato tallafi ko shigowar da makwabtan ƙasashe suka yi ko za su yi ƙari wurin wannan yaƙin zai gaggauta ko haɓaka nasarar da ake fata a samu ai wannan ai ba wata jayayya akan wannan domin domin shi wannan magana da yi ta wannan taro na dakar ai dama ana yi ne don sauran sassa da suke wannan nahiya tamu ta afirka su gani kuma su ma su yi amfani da irin waɗannan dabaru su cimma nasara akan irin matsalolin da suke fuskanta musamman na wajen ɓangaren ta'addanci da kuma fashi da ake na jirage a teku ba tare da wannan haɗin kai ba tabbas makotanmu najeriya nijar kamaru da chadi da benin da ta shigo ciki a nasarar da aka samu ba za ta kai haka ba malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari a tattauna da ne da shi a abuja bayan da tawagar najeriya ta dawo daga ƙasar senegal inda aka yi ƙasaitaccen taron haɗin kai da zamantakewa da kuma tsaro a babban birnin ƙasar wato dakar umar faruk musa murar amurka haka a Abuja, nigeria. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Kuna sauraron wa'annan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 12 da minti 16 na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba, lafiya uwar lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ɗaya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar ƙanjamau ko kuma sida. To za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da ƙanjamau tun lokacin da aka tsayar da ɗaya ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar ƙanjamau kusan shekaru talatin da suka shige. Kusan dai shekaru talatin da suka shige duk ranar ɗaya ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin ɓarnar da ƙwayar cutar ƙanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. Kwaya cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu da idan aka ce mutum ya harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau to amma sannu kan hankali an samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta domin yanzu uwar da take fama da ƙanjamo za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu an samu wayewar kai sosai akan wannan cuta domin akan yi gwaji kafin a yi aure wasu mutane kuma don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su. sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da ƙanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin ƙanjamau a ƙasar Afirka ta kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce. a hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gaban mu kam in ka duba shekaru biyar da suka wuce wayanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu da kusan kashi ashirin daga cikin ɗari a cikin shekara biyar ɗinnan da suka wuce a nan najeriya wanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi goma sha biyar a cikin ɗari so ba za a ce ba mu samu nasara ba tabbas mun samu nasara to amma akwai ragowar aiki saboda mun san wayansu kasashen duniya a nan afirka kamar south africa sun samu matukan nasara kuma gwamnatocinsu suna ƙoƙari sosai wajen kula da masu wannan cutar kuma mun san a nan najeriya gwamnatin najeriya ta karbi jihohi biyu daga wurin gwamnatin america taraba da abia yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi za mu ci gaba da aiki da fatina ɗinmu wato wayanda suke taimaka mana mu tabbatar cewar masu wannan cuta sun sha magani wayanda suke ba su san suna da cutar ba an nemo su an ba su magani saboda cutar kanjamau yanzu ta daina kisa a duniya ta daina kisa inda za ka sha magani za ka iya ci gaba da harkokinka ba ma wanda zai san kana da cutar kamata ya a ce kowa ya fito a gwada shi idan kana da cutar ya fi a ce ka kana da cutar ka nemi magani ka sha ka ka ce za ka zauna ba ka san ka sani abin da muke son mu yi kenan. Dr. Sani Aliyu ya matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu wato daga wajen haihuwa kenan yadda suke samu daga wajen mazajen su. Eh to shi ma nan an samu an ci gaba sosai saboda ita wannan kwaya cutar wato virus da take cikin jini idan mace mai juna biyu ta sha maganin wannan cutar ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba kuma an nuna daga gwaje-gwaje da yawa cewar tabbas wannan yana aiki shi yasa yanzu muke hakikan cewa akan duk macen da take da juna biyu a duba a ga tana da cutar nan dai tana da cutar za mu ba ta magani ta sha za mu ba ta magani ta sha yadda jaririn ba zai kama cutar ba kasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cutar amma mu a najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar mata masu juna biyu kashi 30 ne daga cikin 100 kawai suke shan magani ka ku ai akwai aiki gaba waɗanne yankuna ne akwai ana ba da matsalar kamar kwanaki ka ce abun ya karu kamar a yankunan karkara ya lamarin yake ne so ba wai akwai cutar da yawa bane a yankunan karkara matsalar da ake samu is eh, shine yawanci gwaje-gwajen da ake a ah, a birni ake yi ba a ƙauye ba eh, saboda zan baka misali um, idan aka duba yanzu a najeriya a cikin mutum biyar a najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi amma in ka je birni ka duba birni da ƙauye a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu a birni mutum ɗaya ne daga cikin uku ka ku tabbas a yi 'yan birni an ce sun fi wayewa dama to tabbas a nan ma um, 'yan birni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba da shi sida dama yanci ne shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka duk wani boka bai hudda ka sida shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda malam bai hudda ka duk wani boka bai hudda akwai wani alhaji nana kullum yana canzawar mata mata mata kamar yana sake wani riga to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya ina lafiya hajiya yau wannan fili za mu fara ne da tambayar safiyanu yusuf zango yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro to rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ba ruwa da ya tsaya inda za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa eh. ko kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke fama eh, da su eh tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa a ɗan abin nan na rariya ɗin wanda zai rage shigansu to duk abubuwan da za ka yi ɗin kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta eh. kada yadda ruwa ya tsaya ko kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani to a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to shi kuma malam adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin cuta eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to kaje wani likita musamman za a iya iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka daga kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka wato ah, wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayan cututtuka ne ke shiga a matsayinka na likita wace shawara zaka bayar mu ne fa muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko ko in zai kwanta ne ya fi muhimmanci to duk suna da muhimmanci ya hajiya <laughs> don na farko in ka tayi da safe dole ka yi brushing kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai mutane haka eh. in kuma za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwanci cututtuka abin da suke so kenan to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da dare kuma za a kwanta a sake yi ne eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure baki kowane lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka kowane lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da buroshi rashin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh eh kamar nan ni ko ina na ko da ci da safe na ba abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da daddare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da hakuri da sauransu eh ce a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum ɗin nan ana yin nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da yawan da za su iya wani amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa in mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da waki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su to Allah ya sauwaƙe Amin, amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Allah ya yi wa John Glenn rasuwa ɗan sama jannatin farko daga Amurka da ya gewaye duniya ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. Jiya Alhamis ne Allah ya yi wa Glenn cikawa fiye da mako ɗaya bayan da aka kwantar da shi a wani asibitin jami'ar jihar Ohio wadda asibitin da ya kware wajen jinyar cutar daji ko kansa. shugaban amurka barack obama ya fidda sanarwa inda ya ce amurka ta rasa wani tauraro ko jarumi ya ce shi da uwar gidansa michelle sun yi rashin wani aboki ko amini to duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshe shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa a duk sashen hausa na muryar amurka musamman sahabu imam ali da injiniyan mu wato mr logs da kuma mai bada umarni wato solomon abu baba ya kuma ne a nan nake sallama da ku a huta lafiya